ya hana su zaluntar mutane ta hanyar dukansu su daina tsoratar da su sannan kuma ya hana su su rinka tauye mutane haƙƙi ku ba wa kowa haƙƙinsa yana cikin haƙƙin talakawa akan shugabanni a ba su ruwan sha mai kyau yau ruwan sha baya samuwa sai dai ka je ka sai fiya wata ba wanda ya isa ya buɗe famfo ya sha ruwa in ko sha insha Allah za su zama a asibitin murtala da kai sama dole sai dai fiya wata ana tashi da karatu wannan ranar juma'a washe gari a sama da safi ka gare da fiya ta fi dubu saboda ba shi ruwan famfo wani ji yanzu famfo ya sa bakin sa ba zai yi ba to gwamnati ba za ta iya mutane don famfo mai tsarki ba chemicals din da za a sa a ruwan a tace shi ba za a iya kawowa ba su inda suke kawo yan fiya wata ba rijiyoyi ba tace su ake ba a ba mutane wuta wutar lantarki su gani su yi ibada su yi sana'a masu injin nika su yi masu injin markaɗe su yi masu sana'ar su yi teloli su yi amfani shi a ba su wuta a ba wuta ta gagara babu ana ba da wuta a wata ɗaya a ba da wuta bai fita sati ɗaya ban an ci sa shi ke sai dai ku ga yan nefa da motoci suna zagaya a unguwa suna ta yanke mutane waya saboda su kansu yanke wayar ai wani jari ne za su yanke ta su je su sayar da ita ba ku ba da wuta ba kun je kun yanke mutane waya saboda kasar zalunci ne a ciki wanda kai suka yi magana ba ya ka asibiti da yadda bayan Allah suke mutuwa suna mutuwa babu magani babu likitoci babu gado yanzu nan in ba ka da in kana ɗan waje da lafiya wallahi sai ka kama kama nan muna da ɗan guzman a nan gudan ɗan mai guzman nan da abdullahi ya asu da kwanan nan ɗan tarela ya taka shi a nan wajen kawo da ya taka masa kafa sai dai karya kafar ƙwal gaba ɗaya ya kwarface naman gaba ɗaya zuri yau kwanan sa hudu asibiti yana kwance ba a yi aikin ba an ɗaure da jini da komai har kafa ta fara rubewa tana tsutsa wai sai aka zo wai da shaltas ba da shaltas ba a kacin lafiya ya kawo shaltas wai an ga tsutsa wai a fesa dan kunya ne a nan gurin babu kuɗin ba da za a masa aiki yau kuma za ku ba da taimakon da za a masa aiki insha Allah kowa da magariba ya zo da kuɗin sa kowa da magariba ya zo da abin da zai rushe insha Allah sai mun tana masa kuɗin da ya masa amma gaba yanki kafa za a yi yace a ɗauke shi a kai shi asibitin kashi yana a ce tab asibitin kashi ai sai kana da hanya wai dole sai an mutum din nan yini muka yi muna yin ya za a dauke shi a kai shi a kashi da za a kai shi wai dole sai kana da hanya nace ga mutum ya kare ga abin da sai akwai hanya in ba hanya wallahi za ka je a banza ka je sai dai ka fita abin bakin ciki guda nawa ka asibitin an kai shi babu aikin ba a yi masa aikin ba saboda tukila bai da hanya talaka ne miskini yaro ne mai kuma kullum yana nan gurin babu ma kudin aikin kudin aikin ma babu kudin da za a aikin ma babu umarni ne da kai mu tara masa wannan kuɗin ba yadda za a yi muna zaune da mutum musiba da same shi mu zuba masa ido mu kyale shi don bai gara duwan da man nima wannan abu ya same ni yanzu asuba na san babu kuɗi amma da magariba akwai kuɗi in Allah ya da in dai ma kai magariba da ibn Allah sai mun ne mutum kwana kuma sai mun tara masa kuɗin za mu je mu masa aikin insha Allah daga nan har iyadu wannan shi ne abin da za a shi ne kuma hukumar islamiyya amma mutum abu ya same shi ko shi kan tsabi a jefa da shi a manta da shi sai ka ci sa ma wani tambaya ce a jiki ina musulunci ya karatun da yake ina sunnar take ko ina za a kai sai a je kai shi kan yana ba zalunci bane ba yanzu gwamnati ba ta da halin da za ta gina asibitoci na kashi kasusuwa ma ba kashi ne ba amma ina sai dai su ta tara kuɗin kawai su abin nan yanzu kwanan da ake da labari wani yana nan cikin faɗin suke adawa da gwamnati an shirya za a yi sulhu da shi kasan nan suka ce za su bashi za su naira miliyan sittin za a ba shi fili a nasarawa naira miliyan sittin saboda ya zai sulhu da gwamnati saboda yana bata gwamnati wannan miliyan sittin din a aljihun wa za a bada to shi ne in sun ji sai su zo su yi wani magana sai mutum sai su yi wani to aka san su malu jami'i ka ce tambaye su wahayi aikin ban san su ke nan sai aka san magana sai mu tura su ce maka mana ai ba mu amfanin tariyar kenan dan wani ke cewa goma masu aiki asibitin da shi anan to ai yayi kaga sun zo a sai su zo su ce maka yau kuma sun musa su a dauke shi a kai shi a'a <laughs> a kuɗi za ka ba da kuɗi a wajen mu ne yake magana ba ina gano kowa Allah sai da in sha Allah kowa ya cin baje da abin da ya sa ban ji ba eh a a yau ko ba guda take duk wanda yake da kowa sankarar sai zai nan ana idan da sun ana bana gama karatu ne gurin nan gurin ne man za mu sa yan hijira yan yara dalibai su zo su karba abin da za a yi kenan kuma haka za mu ta in sha Allah duk wanda musiba ta same shi ne za mu taimaka masa eh, ƙoƙarin da gaske yawwa to muna cikin hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abin da za a ce to ya hana wannan tayar haƙƙi sannan kuma ya hana hatta in an je jihadi an je yaƙi a rinka rarraba mutane ta yadda za a je a sa su ba inda ida ce ba don kada a kakkashe su hata umar ne ra'iyya umar shi kuma yana yin wa'azi wa mabiya yana cewa uqul haqqa min anfusikum ko kuma mabiya ku ba da haƙƙi da kanku wala يحمل بعضكم ba'da على an تحاكموا ilayya kada fa wani abu ya ɗauki wani sashi daga cikinku wani ya aikata wani wani abu daga cikin ku a kawo shi hukunci gare ni. kada ku zo ku yi ta faɗa da tsakanin ku da gaba har a kawo hukunci gare ni. wa alamu anna salahal amri fi dalatin ku sani dai jariyar al'amari yana cikin abubuwa ne guda uku na daya adawul amana kowa ya da amana da take kansa wal akhdhu bil qudra bil qudwa kuma ku yi koyi da na gaba da ku na kirki a cikin ku ku yi koyi da su wal hukmu bima anzala Allah ku rinka aiki da abin da Allah ya saukar wa salamul mali fi falafin kyan dukiya tsarkin dukiya yana tabbata ne cikin abubuwa guda uku an yi ukada min haqqin a nemo kuɗin ta hanya halal shine min haqq da haƙƙi neman kuɗin business din buge-bugen ya zama to hanya ce ta halal ya yi ta fi hakka sannan kuma a rinka kashe kuɗin infaki ta hanyar wato gaskiya ya yi na'a min batilin sannan a hana amfani da dukiya ta hanyar barna wannan shine hakkin dukiya da kowa ya kamata ya lura wa وأعاهدكم على ألا أجتني شيئا من خراجكم إلى بكو الكيل شنو أعاهدكم ina muku alkawari cewa ni ba zan ɗauki wani abu shi ne aditali shay'an ba zan ɗauki wani abu ba haraji kun cikin rabano kuɗin raba rabano kuɗin gwamnati ni ba zan ɗauki ko kuma ba wala ma fa Allahu alaikum ko kuma cikin abin da Allah ya ba ku na ganima ko na fai'u ni ba zan ɗauka ba illa min wajhihi sai dai in ɗauka ta fuskar da ta dace ai wato hakki baitul mali sai dai ɗauka cikin hakkin baitul mali na abin da ya dace kuma dama ya gaya muku a cikin kuɗin gwamnati gaba ɗaya abin da zai ɗauka zai ɗauki kuɗi ya ɗinka riga ƙwaya ɗaya ta sanyi riga ƙwaya ɗaya ta zafi abincinsa kuma iri ɗaya ne da na talakawa ba gwamnati dama ya gaya muku wannan walakin alayya idza waqa fi yadi Allah ya kurje illa fi haqqihi amma alayya na yi muku alƙawari idan waka fi yadi dukkan dukiyar da ta faɗo hannuna Allah ya khuruja illa fi haqqihi ba zan fidda wannan dukiyar ba sai da haƙƙi ma'ana kaga shugaba kenan yana rike dukiya baya sakinta sai hanyar da ta dace ba ya kai za a ce ka bada kuɗi za a je a kamfan kuma kamfan din nan naka ne kaga ka bata kai ne da kuɗin aljihunka ko ka bada kuɗi a je a taimaka wa karuwai ka je ka bada kuɗi a taimaka wa 'yan iska a ba kuɗi a taimaka wa 'yan daba a ba kuɗi a taimaka wa mashaya ko a bada kuɗi a je a yi maka aiki naka kai a'a babu wanda ya isa sake masa kwabo cikin kudin gwamnati wallahi sai in ya cancanta a sake masa kaji shugabanci kenan an yi wazza bil adl za mu raba dukiyar da adalci ba wai a ba waɗannan suna cikin jin daɗi waɗannan suna cikin wahala ba wani bai yi komai da aikata komai yana ɗiban kuɗi da yawa wani kuma za ga ne yake cikin wahala da ukuba amma kuma ba yi da albashi na gari kaga ba a yi tawzi'in a dukiya akan adalci ba yanzu idan ka duba gwamnatin Najeriya gaba ki ka dora ta akan fefayi raba albashi da akwai waɗanda bai kamata a ce sun samu wani kuɗin kirki ba amma kuma ana ba su kai akwai wanda ma ba su aiki a zaune kai suke kuma duk ya tarsa an cire musu miliyoyi akwai wanda in dai ya riga ya hau wannan kujerar to har kiyama ta tashi to fa akwai abin da za a rinka fitar masa ana kaga babu rabo a abinci yana ga mutane an yi karatu ana cewa an karatu an karatu a shiga dariya an yi karatu an je dariya an fito kuma an zauna babu aikin da za a yi babu ah, yanzu aikatan ma fa rage su ake yi ma'aikata kowace ma'aikata akwai yiwuwar a rage ma'aikata ga kuɗi kuma ƙasa tana samu to ina ke kawo kuɗin musu ne suke cinye kuɗin suke haɗe kuɗin su kuma ya'yan da suke karatu sun gama to me amfanin karatun nan ne ka je ka karatu da gama don ka samu aiki idan gidaje na gwamnati babu gwamnati bude kamfanoni mana a dauki mutane aiki samu abincin da za su ci ba dole an fashi su yawa ba sai dai dan fashi zai tsaya hanya na buge mutane ko yace ko ya guri ba aiki ne a ƙasa wallahi tallahi ko ba aiki a ƙasa ko ba da imani da zai hana shi fashi shi ke mutum yace yace yace yace walakin alayya an an an azida fi atayakum yana kaina kuma zan ƙara muku cikin kyaututtuka da nake ku. umar yana raba kyauta wa mabiya gaba baki din na ƙasa wa arzaqakum da cikin na ku ne insha Allah ta'ala zan rinka ƙara muku ma'ana ƙarin albashi kenan umar yana yin ƙarin albashi da ares kenan wa lakum alayya Allah ulqiyakum fil mahalik kuna da hakki a kai ba Ba zan jefa ku cikin halaka ba walakin qudu aydikum ila tahluka wala ujammirukum fi sudurikum kuma na yi muku alkawari ba zan tsare ku lokaci mai tsawo idan an je yaƙi shine ujammurukum fi zuhurikum tujur shine guraben yaƙi ba zan kun ba zan tsare ku in sa ku dade a filin jihadi ba ku koma kuka gana da iyalinku ba hatta yawa shi kenan ku wa idza rabittum fil fa ana abul iyali idan kun yi kwaɗayin tafiya jihadi da yaƙi to ina fasanar da ku ni ma ma abokin iyali na san nauyin iyali ba zan je in ajiye ku a filin yaƙi ku je ku ci sha'awar iyalin ku ba kuna ta tunanin ƴaƴan ku a'a hatta tarji'u ilaihim zan bar ku ku dawo zuwa wurin iyalanku fattaqullaha ibadallah ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah wa a'inuni ala nafsi fil amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar ku taimake ni akan kaina wajen umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani akan mummuna ku taimaka wa ihdari an-nasiha kuma ku taimaka ni wajen yin nasiha wa mutane sima wallahi Allahu min amrikum a cikin abin da Allah ya dora min nauyinsa akan al'amarinku ku taimake ni ku rinka min nasiha ku taimake ni ku rinka min jawabi wajen yin adalci akan abin da Allah ya dora min nauyi akan ku ta'amu Umar fi amr Ramadan an yi wata shekara da aka yi yunwa ita ce amara na da shekara ta sha takwas bayan hijira shekara ce da aka yi yunwa wanda malamai sun rubutu kan amara na da yunwa aka daina yin sama kwata kwata gonaki suka bushe ko koguna suka kafe sama ta rike ƙasa ma ta rike ba abinci yunwa mutane suka zo suna cin ganye a zamanin umar masu kuɗi abin hannun su ya ƙare a wannan shekarar ne sai umar ya ce duk wanda kama ya faci abinci babu haddi a kanshi shi ne amra nada wanda aka kama ya je ya je gidan wani ya sato masara ko dawa a'a ba abin da za a masa to babu babu babu babu abinci to bari ku biya ya umar yake al'amar ramada a matsayin na shugaban duniya ka san mu yanzu duk inda ta rikita ta je ta dawo to gidan shugaba dai akwai komai komai nit kana umar idan amsa fi amir ramada sayyidina ya kasance idan ya kai yamma a shekarar nan ta amir ramada shekarar yunwa ata masa da mai da gurasa sai ya rika cakuɗa shi a cikin mai kamar irin man shanu ko kuma kitse wannan gurasar ita ce babu babu wani abu ita ne za a kakkarya ta kalmar asradahu ana nufin wato dallakahu ya fattahu sai ya sa shi ya ma haka a ciki ta cakuɗa shi ne ɗauka yana ɗan ci yana ɗan ci wata rana da abun ya kai ya kawo Allah ya sa aka ɗan samu wani buɗi illa annahu nahara fi yawmin fi yawmin jaziran fa aqama hannas yaje ya sa aka samu wani raƙumi aka yanka shi raƙumin nan da aka yanka shi bai ce a ɗauka a kai gidansa ba ne wannan zamanin ne sai a ɗiba sai a kai sai a kai gidanka gaba ɗaya ai shugaba ne ake mai da kuma kuma sun yi manya ke taimakawa ba wani lokacin ake mutum adalci da aka yanka wannan raƙumin biyu ya kassama shi wa mutane kowa ya zo karba aka tarabawa aka taraba aka tarabawa wa garafu lahu aka aka aka dafa kuma wa garafu lahu sai da huwa kidrun min salamin wa kabit aka ɗora wannan nama bayan an rarraba kuma aka zo ana dafawa sai aka zo aka wa garafu lahu sai aka kamfato masa shine garaf aka aka aka kamfato mashi naman a cikin tukunya wannan tukunya ɗin sai ga shi an samu tozon raƙumi da kuma irin hanta ɗin na haka su hanta su ƙoda su nama aka cigo a kawo umar shi ne sananin wa kabit an san sanan ko kamar tozon dabba ɗin kitse da nama da kabit da irin su hanta ba ƙala min aina haza kan shugabanci ya gina masu ci da gona wannan ƙalu sai suka ce min aljazuri lati na har harna al-yawma wannan raƙumin da muka yanka yau shi ne aka kawo maka naka fa qala umar bakhin bakhin bi wali ana in akaltu tayyiban wa at'amtu an-nasa karabis yace bakhin bakhin yace kamar kace kai subhanallah da ni shugaba idan na ci abu mai daɗi wa at'amtun nasa karadisa na ciyar da mutane kasusuwa kun tattaro kofar kun tattaro hanta kun tattaro dogo kun tattaro kaza kun kamu Allah ya tsare ni a matsayina na shugaba in ci mai daɗi in tara wa mutane kasusuwa ai ibanika kalmar karadis fasar ta shine iban ibanika kasusuwa da yake da kunjin wajen kai sai ya abu a kawo masa gurasa da da da da mai وجعل يكسره ويصرب بذلك الزيت sai dauke nan gurasa ba ga nama fa ana an aura mutane shi sai dauke gurasa sai na karya gurasa shine sulhu yana karya ta da yasrubu fi zalika zai yana kokkomawa yana takudawa ya yasrubu fardan yana kokkomawa yana takudawa a cikin wannan mai ثم قال لغلامه sannan yace da yaransa wai fak ya yarfa'u kai tanka ya yarfa yarfa sunan mutum ne sunan yaro umar ahmil hadihi al-jafna wannan kwano shine jafna shi ma bayan wannan san da yaje dauka din yana ci sai ya ga yaron sai ce kai kai tanka ya kai yaro na yarfa'u ahmil hadihi jafna dauki wannan kwano hatta ta'ati biha ahla baitul madina ka je ka dauka ka je ka samu wani gida cikin mutanen madina fa inni lam atihim min thalathati ayyam akwai wani gida cikin gidajen mutanen madina kana na uku yau ban je na kai musu ziyara ba na je na taimake su ɗauki wannan abincin na haƙura da gurasar ma ka je ka ɗauka ka kai musu kana na uku yau ban je ba wa ahsabuhum mukfarun ni ina zakai yau suna cikin yunwa ɗauki ka kai musu na haƙura fa ba'aha bayna aljihim je ka sa su ka ajiye fa aha ka je ka ajiye a gaban su fa hamala ilaihim yarfa'u sai yarfa'u ya ɗauki wannan ɗan kwanon na abinci الطعام الطيب او ان ابن كلمه كيف يدعوك يقول في الذي اثرهم به عمر على نفسه وان عمر يكفي في كهف اكنسه حين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه كبيره في ذلك كبيره في ذلك كبير لكم كتنوناك يا اكثر التشدد على اهله امر رمضان تحقر ان انت واجه يا نسعى وانا شكرة Ali bin Umar kala Abdullahi dan Umar yake cewa kana idza naha Umar nasa ai shay'in sayyidina Umar in hana mutane wani abu dakala ala ahlihi sai shiga gurin iyalinsa fa kala sai ce da su inni na haifin nasa an kaza wa kaza ni na hana mutane su daina aikata kaza da kaza wa innan nasa yanzuruna ilaikum kuma ku iyalina ku sani cewa yau fa mutane suna kallon ku kama yanzuru tayru ila lahani kamar yadda tsuntsu yake zura wa nama ido in ya gan shi ata birajulin minkum wallahi kun ga ina gaya muku kada a kawo wani daga cikin ku shine ra'uta birajulin minkum kada ku kuskure a kawo wani daga cikin ku wa ka fi ma nahaitu anhu nasa naga ya afka cikin abin da na hana mutane aikatawa illa wa أبعثت له العقاب لمكانه wallahi sai na ninka masa عقوبة saboda matsayinsa a guri na don an gida na hukumar ɗan gida na kala ne mutumin waje idan yayi laifi zan masa hukuma ɗaya amma wallahi kun na kama kun yi ba daidai ba wallahi sai na ninka muku man sha'a falyataqaddam wa man sha'a falyata'akhkhar wanda ya ga dama ya matso ya aiki mai kyau wanda ya ga dama kuma ya yi baya baya amma zan maganin yanzu kamar shugaban kasa ne ya ga 'yan gidansa 'yan danginsa yanzu ma fa ko kai irin shugaban kasa ne ko kai irin wani abu ne sai ka zo ka ci mutuncin kowa ka ce mu haɗu a wajen su haka ake yi mana wani yaro yan sanda ne suka tsare shi da dare ya zo da mota ba lamba ba komai ga tun tabbata ga ga disco ga kiɗa ga waya ga kuma ta ɗauko yan sanda ne ba suka tsare shi cewa musulmi ku da doka kirya kuma wallahi din gaskiya sa wallahi sai shugaban yan sanda ya dauko wannan motar ya kawo ta ban banza duk wanda kuma ana tabawa wallahi bai da bai da uwa amurgu ne duk wanda kaga yayi wani abu a kasan nan an hukunta shi wallahi bai da wani ne idan kana da wani ba abin da zai same ka lafiya lau ya dan fashi ma suke zuwa su fashi su kakkale hallaka mutane su ga gidan mutane su harbi mutum su yi gane da iyalinsa su ɗebe mai dukiya su tafi a kama su idan suna da hanya a kai su an yanke musu hukuncin kisa idan an zo za a ɗebe su sai a haɗa baki da ma'aikata a ɗebi wasu wanda ba su suke abin ba a je a harbe ko a manna a jarida an ɗaya da fuskokin sa ce ga su an kashe ba an kashe su su ko ɗancan shi kenan ka tsaye ka fara'in a ce kai ku ce kama yanka ku ce ku nan nan nan nan ka kurmawa ne ko ina ne nan suka fashe ba da zaman Allah yan fashin suka zo da bindiga suka operation suka shiga ko kuma suka kudda ɗan uwansu lafiya lau وقال ابن سعد ابن سعد يكتشف نظر نظر عمر في الرمادة إلى بطيخة صغيرة بطيخة شيني كنكنة عمر وترانا أشيكرا من أشيكرا sai ya ga ƴar ƙaramar kankana wato a hannun ɗansa in ya bi tsiflin min auladihi wani yaro karami cikin ya umar sai umar ya kankana a hannun sai yana sha lokacin ana yin wannan faƙala bakin bakin yabna amirul mu'minina kamar ka ce kash kash kai kai kai dan gidan amirul mu'minina hata الفاكهة وأمة muhammadin هجلة yanzu za ka zo kai har kana cin alfatiha kayan marmari da bitabus al'ummar annabi muhammadu sun rame saboda zuwa ai fi hazalin min aljuwa suna cikin halin rama da rashi na kunci na zuwa dan har ka samu wadata don kudin gida a wani mummuni ne kana san kankana da kada ya fari da hadaka yaron nan ba sai rina da gudu ba sai gudu ya kashe da kuka faqalu sai iyalan gidan kada sai suka ce istirahat sabi bi kafinawa ce a yau mu'minin ya yaro nan fita ya zai tara a ɗan dabino ne ya tara dabino ya ɗan ana kowa yan ba to su da ana amfani su sai yaro tara tara sai mai siya sai ya sai ya ɗauka ije ya bai da tsada a halin shi kamar yanzu misali idan aka sha ban bita aka ban da gangaren ko aka sha kuwa wata a wannan suwan wata aka ban da robar ba yara suna ɗauka su sai ya jari wula ba kaga kuɗin ba kuɗin kirki ba ko turare aka zama fesawa to irin wannan yaro ya da tsawon dabino

wa an kata da kala kana mu'aiki ga wata isar kuma ku ji daga kata da yake mu'aiki wannan mu'aiki sunan wani mutum ne shine mai gadi na baitul mali a zamanin Umar mu'aiki khazinan li baitul mali shine mai gadin baitul mali kana kasa baitul mali fakka nasa baitul mali sai mu'aiki ya je ya share baitul mali fa wajada fihi dirhaman a sharan da yake yi a bai kimanin sai ya samu mai guda daya kada ko ina sabili umar kad ja'ani yad'uni sai ga dan aikin umar ya zo yana kira na yana cewa ka zo ba wa min bin min yana neman ka ka je ki sai ga na zo gurin umar fa idan dirhamu fi yadihi sai ga wannan dan dirhami guda ɗaya da na ba dan umar gashi a hannunsa wannan ya nuna ashe umar yana bibiyar ƴaƴansa wannan ya nuna ashe ƴaƴanka idan suka zo da wani abu gida ya kamata ka bincika daga ina dan ba mamaki yaro ne gurin ya dauka kayan wani ne ba mamaki wani ne yadda ba mutumin kirki da yake so kulla alaka da shi ya dauka ya bashi inda ana kama yara ana liyafi da su ana kama yara yan mata ana ana ana ana ana tsaye da su ya kamata ka bincika duk wanda ya dauki wani abu ya bawa ɗanka ya kamata ka tambayi kan daga ina ya ya baka ka sani idan ya cancanta a bashi a bashi idan bai cancanta a bashi ba shi ka kar a bashi amma mutum zo uba ya ga yaron sa da abu a gida da bai tambaya ba ba mu yake fato yayi wata kila baka ce masa fata haramun bane ba shike na Umar sai ya kira aiki mu'aiki yana zuwa gurin Umar sai ya ga dirhami a hannunsa bari ka ji fa qala wai haka ya mu'aiki yace kai tanka ya mu aiki a awajatta alayya fi nafsika shay'an kana fushi da ni ne na maka laifi ne shi awajatta kalmar da ana nufin fushi wani abu nan maka kake fushi da ni ya mu mu'aiki malaka wa mali ina kai ina ne me ya haɗa ka da ni me na maka yake ne faru ne قال أردت أن تقاسمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدرهم يوم القيامة so kuke al'ummar annabi Muhammadu su zo su yi jayayya da a gaban Allah akan wannan dirhami kwaya daya ran tashi alƙiyama me na maka za ka min mugunta ka ɗauki dirhami na baitul mali ka bawa ɗana so kuke in zo na yi jayayya da al'umma annabi Muhammadu inna idan umar yana cewa al'ummar muhammadu za su yi jayayya da bisani da shi akan jirgin daya kuma ga waɗanda suka yi rabda ciki akan dukiyar al'umma ina maciya kuɗin mutane ina masu ɗiban dukiyar mutane ka duba irin wannan magana kai ka ce ya mutane wasa ne ya shiga damuwa ce ya rabda dirhami mutane ka ce malakun shiddatu muhasabatihi li ahli ga tsananin hisabi da yake wa iyalansa Umar قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر يقول اشتريت ابرا ابرا وترى ما سيرا قما وارسلتها الهما سيدا ايك wannan raquma da nasiya zuwa shinge shine hima tar'a misla ibn an suna kiwo suna kuma suna kiwo kamar yadda raquman mutane suke kiwo falamma saminat yayin da raƙuman nawa suka yi kiba shine saminat dakala umar musuka sai umar ya shiga kasuwa da isnis haka sai aka samu umar ya shiga kasuwa fara a ibn sinhana sai da mun yi ne ya kuma kuma kuma ko sassu ta kala liman hamdu kabila shugaban kasa a kasuwa malam shugaban kasa a kasuwa ne ya ce wa zai ka gama na ina ba ta kasuwa kama ya shiga kasuwa yana ga mai ɗan kasuwa su suke ya ga mai haka a manja da ruwa ya masu coge ya cutar mutane ya ga 'yan walawala ya ga 'yan sani umar yana shiga kasuwar dabbobi sai ya gana kuma ƙosassu ya ce to a shi akwai masu yana da garin nan ko ya ce waɗannan kuwa sai da abdullahi da sai da suka tuna abdullahi da da <laughs> فجعل عمر يقول سي عمر تأتي سي تشو دحن دحن ابن أمير المؤمنين تر تر قش قش عند أمير المؤمنين فجئت أسعى ما أدري تأتي أسعى ولا بارك سوري شنو أسعى سوري أسعى فقلت ما لك يا أمير المؤمنين الله قلت ما يا أمير المؤمنين قلت ما يا بابا saboda amirin mu'minin suke faɗa saboda girma shi shi ne mutum na farko da aka fara shi shi amirin mu'minin dan yake zuwa a zama na ba ya amirin mu'minin kana ma ibn umar kai wannan da kuma daga ina take قلت سي أبلا دعم لك إبل اشتريتها راقم أن يوم السيادة كتينا وبعثت بها إلى الحمى سينا أيكا سشنجي برن تيلو أبتغي ما يبتغي الناس إلى نيمان mutane sukan kama dabba su kaure su kiwata in sai kuma su ko su ba suna yin kasuwanci da wannan nema ina neman alaƙi na ne kamar yadda mutane suke yi dole abu ya kafa da ya kuskure akwai laifi a nan da yi laifi ba kala sai kuma ya ce wani kalu ka je kayi wannan kuma ni yanzu a gari za a zo ana cewa ur'u ibla ibla amirul mu'minina ku je ku kiwata gidan amirul mu'minin ko sai a ce wannan raƙuman na dan gidan shugaban ƙasa ne a je a kiwo ta su wata kila ba a maka kyauta wata kila ba a maka alfarma wata kila a maka kiwon ma ba tare da kabiya biya haƙƙi ba ko usku ibla amir ibla ibla amirul mu'minin a je a fito a ta shayar da ga raƙuman ƴaƴan gidan amirul mu'minin ku ba su guri a ba su zako a ce ya haƙƙin mutane kai a ba su ko sannan kala ba gane abin da yake nufi ba yake yanzu ka zo kana wannan kiwon an je gurin ciwo na ciwo mutan a nuna nuna wato ka yi amfani da kujera ta ka samu wani abu in an je shayar da raƙuma ruwa ko da an da ake a guri waɗannan ba yanzu da aiki, wato an aiki alfarma a matar gwamnati.